This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Jummai Ali tare da Mamud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya muna son mu ji ra'ayin kuma masu sauraron mu akan cire wuraren binciken soja bayan da ɗazu-ɗazun nan hafsoshin Najeriya suka yi wani taro kuma suka yanke shawarar barin wasu wuraren binciken soja a kan hanyoyin ta Najeriya. To amma kafin mu buɗe layukan waya za mu ji aikin da wani kwamitin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa domin nazarin zaben da za a yi a ƙasar zai yi. Sai kuma batun ƙwato biliyoyin nauriri daga hannun jami'an tsohuwar gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a yau laraba shugaban faransa francois hollande ya ce ya kira takwaran aikinsa na amurka barack obama ta wayar talho inda suka tattauna kan zargin da shafin wikileaks mai kwarmata bayanan sirri ya yi na cewa amurka na tatsar bayanan sirrin shugabannin faransa da kuma batun alkawuran da obama ya yi na cewa amurka za ta daina tatsar bayanan kawayenta na kud da kud wanda mr holland ya bayyana a matsayin abu ne da ba za su amince da shi ba a baya shugaba obama ya yi irin wannan alkawarin bayan da edward snowden ya fallasa irin girman ayyukan leƙen asiri da hukumar tsaron amurka ta nsa ke yi a shekarar 2013 ganawar shugabannin biyu da suka yi wato ta waya talho na zuwa ne bayan da shafin wikileaks din ya wallafa wasu bayanai a jiya talata waɗanda suka nuna cewa amurka na tatsar bayanan shugabannin faransan shugaban wato shugaba olan ya kara da cewa sun kuma tattauna kan irin sharuɗan da za a gindaya tsakanin kasashen da suka kasance ƙawaye game da batun tattara bayanan sirri shugaban addinin iran ayatollah ali hamaini ya fito balo-balo ya faɗa a wani jawabi da ya gabatar a daren talata cewa ƙasarsa ba za ta amince da wata yarjejeniyar da ta tanadi ƙasar ta kayyade ko kuma ta dakatar da shirin nukiliyarta na lokaci mai tsawo ba. Shugaban addinin ya yi wannan furucin ne a yayin da mashawarta daga ƙasarsa da kuma gigan ƙasashen duniya suka yi kusancin mai yarjejeniya a kan shirin nukiliyan Iran. Bangarorin suna aiki ne akan dalla-dallan shirin rage ko kuma dakatar da shirin nukiliyan Iran na tsawon shekaru goma, ita kuma a saka mata ta hanyar sassauta takunkuman da ke raunana tattalin arzikin ƙasarta. A watan Afrilu, bangarorin suka tsaye da rana 30 ga wannan wata na Yuni a zaman wa'adin da suka gittawa kansu na cimma jadawalin yarjejeniyar ayatollah ali hamenei ya ce ƙasarsa ba za ta yarda ta dakatar da shirin nukiliya ta na tsawon shekaru goma ko shekaru goma sha biyu ba haka kuma ya jaddada cewa iran ba za ta bari spektocin bincike zuwa ko kuma kai ziyara masana'antun sojanta a zaman wani bangare na tabbatar cewa iran din tana mutunta ka'idodin yarjejeniyar ba bugu da ƙari kuma ya ce ƙasarsa tana son a ɗage takunkuman da zarar wato da aka aza mata da zarar an ƙulla yarjejeniya. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Hungary ta ce za ta jingine aikin yin rijistar masu neman mafaka a ƙasar saboda ƙaruwar adadin baƙin haure da ya fara haifar da matsi ga ababen more rayuwar ƙasar. Wani kakakin gwamnatin Hungary ya ce ƙasar ta sanar da abokan hulɗanta na ƙungiyar tarayyar Turai ta AU kan wannan mataki na jingine aikin yin rijistan na dan wani lokaci akwai wani shiri na tsakanin mambobin kasashen kungiyar ta eu da ya baiwa masu neman mafaka damar yin zirga-zirga tsakanin mambobin kasashen sai dai shirin ya tanadi cewa masu neman mafaka za su nemi takardun izinin zama ne kawai a kasashen da suka fara shiga bayani na nuni da cewa hungary ta shiga matsalar samun masu zuwa kasar ne wato domin neman mafaka tun daga shekarar da ta gabata baya ga kasashen italiya da girka da ke fama da irin wannan matsala sama da mutane dubu sittin hukumomin ƙasar suka ce sun cafke a wannan shekara kaɗai yayin da suke ƙoƙarin shiga ƙasar ta barauniyar hanya babban sakataren kungiyar ƙawancen tsaro ta nato jens stoltenberg ya ce ba za a tilasta wa kungiyar nato yin rige-rigen gyara makamai da rasha salon zamanin zaman doya da manja ba yau laraba jens stoltenberg ya yi wa 'yan jarida wannan furici a birnin brussels kasar belgium ya ce tilas kungiyar neto ta kara inganta karfin sojanta domin ta kare ƙasashe wakilan kungiyar ya ce ba za su yadda a cusa su cikin rige-rigen tara makamai ba to amma kuma ya ce tilas su kare kansu su yi aiki kafada da kafada da ƙawayensu domin tabbatar da matakan tsaro da kuma kariya mr stoltenberg ya wannan furucin ne kafin taron ministocin tsaron kungiyar neto da za a yi ya wannan furucin ne bayan da sakataren tsaron amurka ash carter ya zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kawancen tsaro ta neto a birnin brussels din domin tattauna shirye-shiryen yadda za su tunkari take-taken kasar ukraine mr carter ya ba da sanarwa cewa amurka za ta girka tankoki mai can da hamsin da manyan makamai a kasashen turai guda shida ciki har da kasashen yankin baltic domin tabbatar da haɗin kan kasashen kungiyar kawancen tsaro ta neto akan barazana daga kasar rasha da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ta waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya alkawarin kwato biliyoyin daloli daga hannun jami'an tsohuwar gwamnati. Shin yaya zai aiwatar da wannan aiki? wakilin sashen hausa umar faruk musa ya zanta da abakar ali a matsayinka na ɗaya daga cikin masu fafutukar yaƙi da cin hanci ka rashawa a najeriya ta ina buhari zai fara kuma kana ganin zai iya samun nasarar wannan gwagwarmaya da yake ba karama ba ce ta farko yadda zai samu hanyar da zai bi akwai efcc hukuman da na cin hanci da rashawa suna nan a sakar musu mara an hana su aiki ne a gwamnatocin da suka shige an hana su aiki ne buhari ya sakar musu mara ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa su ci gaba da yaki na biyu kuma muhimmi ɗin shine ya gaggauta ya hana ya rufe wannan hanyar da ake satan na uku dole dole a samu haɗin kan ɓangaren shari'an ƙasar nan domin duk fafutukan da efcc suka yi da binciken da aka yi ta idan aka je kotu to a nan ake samun matsala tilas shugaban ƙasa yana so ya ci gaba da yaƙin nan kuma yana so ya samu nasara ya samu haɗin kai na wannan ɓangaren shari'a da yake demokaradiyya muke ba tilastawa da akwai tilastawa zan ce to a tilastawa bangaren shari'a a taho a yaƙi wannan cin hanci da rashawa kai sata ne ma abin da yake faruwa a ƙasar na yanzu ya fi ƙarfin a ce da ita cin hanci da rashawa sani aminu a fahimtar ka ganin irin da kazantar ta yi yawa har muhammadu buhari ya ce kusan asusun gwamnati babu komai a ciki an gwamnoni ma sun yi korafin cewa tun shekara ta 2011 aka daina raba wani kaso na musamman na kudaden ranar man fetur da najeriya ke samu yaya zai fara wannan gwagwarmayar so eh, ni yana ganin aiki ne mai sauki wurin buhari na farko dai akan ce mai kama zuwa shi ake aiki dukkan wanda ya kai shekara hamsin zuwa sama a najeriya ya san cewa kowace gwamnati ta zo irin yadda shugaba ya tafiyar da rayuwar shi da mulkin shi haka jama'a ke bi so wannan abu ne mai sauki mun ga lokacin da wani shugaban ma in baka sata ba baka iya aiki ba mun waye gari kuma zudda miyo kan hanya yana yi ma mutum wahala domin saboda yadda shugaba yake so wannan wani abu ne mai sauki ga wurin buhari ha yanzu duk wanda zai sata dan siyasa kowane ne shi kuma duk wanda zai sata sai da manyan ma'aikatan kasar nan a cikin ƙasar nan za a daga gidan gwamnati guda ɗaya miliyan ɗari da wani abu ma'aikacin gwamnati darakta ko deputy darakta ko farm secretary ya saya kuma a sa mai ido wannan shine abin da zai ma buhari wahala wannan kuma shine inda ya kamata buhari ya sa idon shi waɗannan 'yan siyasa gwamna ne tsohon gwamna ne tsohon wane ne ya saci kuɗi dole zai maido su kuma waɗannan kuɗi ina tabbatar maka da yawansu da yawansu za su dawo don kuɗin da aka sata a najeriya kuɗi ne wani sun fi ƙarfin a kashe su hukumomin jamhuriyar Nijar sun kafa wani kwamiti da zai yi nazarin zaben da za a yi a shekara ta 2016 Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Toro ya zanta da ɗaya daga cikin wakilan kwamitin, Malam Wada Nafi'u, wanda ke wakiltar ƙungiyoyin farar hula. Don ka eh, da ta wuce shugaban gwamnati mai girma Premier Minister ya ya aza ita wannan kungiya da za ta kula da zaɓe a nan ƙasar Nijar. Kuma bayan haka nan shugaban ita kungiyar ita eh, sheni ya kira mu a taro rar talata wadda ta huce da wai kira ma taro rar talata wadda ta huce muka zamna aka zaɓi mutum biyu wanda za su kula da cewa don taron da muka yi za su rubuta don a samu takardun da aka ajiye cewa da raportar guda biyu wanda aka zaba. To yanzu wani irin shirye-shirye kuke cikin ah, harkokin da kuke? Yanzu cikin harkokin da ake muna jiran da cewa da ta Eh, mataimakiya ta biyu ta shugaban seni da wannan raportar in biyu wanda za ta rantse goben allah ya rida a awaga koti mai kula da tantance zaɓe da kundin tsarin mulki wadda ake cewa kur constitutional in suka rantse kuma ra asabar in allah ya rida za mu yi babban zama wanda za mu diba mu ga iya aikin lamiya ne ke cewa da mu kawo gyaran huska bisa reglement interior na bisa kan harkar ta ita wannan shine. shekarun baya da sun ka wuce an ce za a yi zaɓe ƙasashen waje an tura kuɗi an sa komi da komi kuma minti na ƙarshe kawai komi an ka hwasa an ka ruguze shi to wannan matakai za a ɗauka banan nan irin wannan abu kuma ga ya ƙara haruwa. to matakanan da aka ɗauka don cewa da tuntuni akwai wanda suke kula da tantance 'yan kasashen waje suna can suna suna abin gajin su suna tantance su bisa kan cewa da resan saman nasu kuma bayan haka nan allo matakanan da ake na ana doka ta gwamnati da su da partner da duka da 'yan siyasa cewa dama in an ki zaɓen wannan na kasashen waje daga 'yan siyasa ne in ba su raida da shi ba mu in sun haɗa kansu su raida da shi eh, kenan zaɓe kawai abin da za a yi ne za a sa mutane mutane su tafi akwai wanda za su tafi su diba su sa ido bisa kan zaben 'yan kasashen waje da nan namu na cikin gida su zai su sa ido bisa kan wannan. Malam wada na kenan. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan cire wuraren binciken soja a wasu wuraren ko kuma hanyoyi. To amma a fara shakatawa da wannan waka tukunna. kuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. sulhunta kar yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. samu sami kiran mu ta farko daga Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Haji a mai barka da an shara lafiya. A'a da sauran mu tukunna. <coughs> ta to yayi da yake na dan kauce ma rediyon gaskiya ban ji abin da kuke tattaunawa kai ba don da na same ku na kashe rediyon. Menene ra'ayinku game da wuraren binciken soja da za a fidda? a wasu wuraren ke ta assalamu alaikum mai magana kabiru abakar bala ya ci shagarar lokar gamin secretary su tarayyar najeriya gaskiya ra'ayi ra'ayina akan wannan janyen ainihin sojoji da kuma sauran jami'an tsaro ga wuri na yayi daidai sai dai ya kamata a ce a ba su dama ko kuma a ba su mai da kayan aiki wanda za su dinga sintiri amma ba tsaya za su yi suna cikin foyin ba suna ansa kuɗi da dai sauransu amma kada a bi hanya haka nan domin mai abun ya za su samu hanyar da za su cutar da sauran jama'a na gode mai magana kabiru bakar bada yaki shagar local sokoto state tarayyar najeriya to mun gode da wannan ra'ayi naka daga can sokoto wanda suka lalubo wannan tasha a yanzu muna jin ra'ayinku ne akan wato muna karɓar ra'ayinku ne akan wuraren bincike na soja da aka cire a wasu wurare menene ra'ayinku lambar da za a kira kuma biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar salamu alaikum zamfara zamfara eh, wa alaikum salam to muna jin ka ina so in faɗi ra'ayina a kan maganganun da kuke yi to da wa muke magana da farko kuna magana da alhaji ibrahim mai gandi kada zurmi To Alhaji Ibrahim muna jin ka. Ina so in faɗi ra'ayina ne a kan al'amuran gwamnatin Zamfara a kan abubuwan. A'a muna ma Alhaji Ibrahim muna neman ra'ayi ne akan shi wuraren bincike na soja da za a fidda. To bari mu nufi Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. alaikum yawa muna jin ka a alhaji abdul tela ne daga soba kaduna state to me an ra'ayinka eh, ra'ayina ni dai a inganta waɗannan jami'an tsaro ba su kayan aiki sosai to mu ma mun gode da wannan ra'ayi to daga kaduna bari mu jihar niger salamu alaikum To muna lafiya kalau. A a kashe rediyon ka. Eh amma ka kashe rediyon ka da Allah. To na kashe, na kina gida yanzu. Eh ina jan ka. Kina magana da masanin baro ne ita ku gobiri. To dan masani mai an ra'ayinka. Ra'ayi na kwashe su a yi zama alheri gare mu dan kullum a kan wani matsala a kai wani ɗari bayan wani fata fara zuwa sojoji da ɗan sanda ne gara su kwashe su kwashe wani gida alheri. Ba kwa tsoron 'yan ta'adda? Allah zai kare ka insha Allah Allah zai kare to Allah ya kare mu dan masani mun gode da gode gore da samu to mu ma mun gode da wannan ra'ayi da ka ba mu salamu alaikum maiduguri kuna tare da malam usman ne daga maiduguri to malam usman muna jin ka eh to mun ra'ayi mu dai mu daga maiduguri wannan gaskiya ɗaga sojojin nan ke mana alheri don banda shi ta ba banda suke mana to to kai ka eh. kenan a fidda su eh ni ra'ayina kenan su dauke mana su kawai dan Allah a gaya buhari a dauke mana su to layin na maidugunin ya fara tangarɗa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to bari mu yi jaskwata salamu alaikum barka ka dai ayyuka alhamdulillah to layin jos ma to za mu sake koma maiduguri salamu alaikum aminu alaikum salam aminu alaikum salam to muna jin ka ni ra'ayi na game da shingiyar sojojin nan Muna jina? Eh muna jin ka kuma ka faɗi sunanka. ka. yawa suna na wasu ne da maiduguri ta ra'ayi na game da sojojin na su ne ke fata mana rai hajiya game da in mafitan maiduguri guda biyu na hanyar ceban da kuma hanyar kana maino kudin id card in ba ka tsaya ta ga abubuwan riga ana tafiya ba riga haka da ba riga ta za a sa mutane layi ana karɓar kudade a hannun hannunsu shine abin da ke damun mu a nan a Maiduguri nan. Eh to so kuke a bar su ne sojojin ga ana so za a basu a wasu wuraren menene ra'ayinku a bar su ko ku a dauke su? Muna son a bar su din saboda suna taimakawa amma irin kuɗaɗen da ake karba hannun mutanen nan bai dace ba. Kuma sai a sa mutane ana kwaɗe mutane ba riga haka ana ta tafiya da su. Sai an wuce waje mai nisa kafin a fita mutum ya je samu motar ya shiga shi. To mun gode da wannan ra'ayi naka sai kuma malami na gaba. Salamu alaikum. alaikum. Ina gajiya. To muna jan. Ina gara samun sabon garin alfagaro. To muna jan ka. Ni ra'ayi na gaskiya cire wannan abin yayi kyau. Eh muna jan ka. saboda su wannan sojin da wanda aka sa kan hanya ni wanga amfanin sa mun banda sun sa abin kamar su ban neman kuɗi kawai suke a gurin to amma yana zargin cewa ba sojoji kaɗai ke karɓan kuɗi ba ko eh to ai ko ma waye da ba kamar nasu ya fasa ya fasa nan ta to to kada ki fasin da Kano zuwa Abuja akalla za ka shan kuɗaɗe masu yawa kuma alhalin kai kana fama da matsalolin rayuwar kanka To mun gode da wannan ra'ayi naka muna kuma gode ma sauran masu a sauraronmu da su ma suka samu dama suka bayyana ra'ayinsu. To yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana na brew batla ya ce ya kamata duk kudade da black star za ta samo daga wasanni da za su yi bai kamata a ce gwamnati kaɗai ce take mamaye wannan kudaden ba dole ne fa hukumar gfa ita kuma ta samu kaso mai tsoka saboda tana da muhimmiyar rawa da take takawa a wannan fannin nana batla dai ya ci gaba da yin misali yana cewa bai yarda ba a ce amfani da aka samo daga shiga gasar cin kofin duniya da black stars ta yi a bara ya zama gwamnati kaɗai ce za ta dauki wannan kuɗaɗe ya ce dole ne fa wannan amfani a raba shi daidai wa daidai da hukumar gfa masu sha'awar wasannin kwallon kafa a ghana sun nemi a kara yawan wasannin premier league da super sports take nunawa a kan gidan talabijin hakan ya bayyana ne a wani shirin gidan rediyon joy mai suna sports arena inda mafi yawan masu kira akan wayan tarho suka bayyana cewa wasannin turai ne suka cike talabijinonin ƙasar alhali kuwa muna da wasannin cikin gida da muke sha'awar mu kalla ita kuwa super sports ta rage adadin wasannin premier league din ghana da take nunawa a kan gidan talabijin a wannan kakar wasa na premier league din ghana Ƙungiyar wasan mata ta kasar Kamaru ta Indomitable Lion sun isa kasar su ta Kamaru bayan sun taka rawan gani a gasar cin kofin kwallon kafa ta matan duniya da ake a kasar Canada kuma ko shakka babu. 'Yan matan na Kamaru sun nuna kishin asali da ake musu zato a matsayin su na 'yan ƙasa na kwarai kuma sun ƙayatar 'yan matan Lioness da kodin su Eno Ngachu sun fuskanci matsaloli da dama tun kafin shiga gasar cin kofin duniyan amma duk da hakan dai sun yi abin a zo a gani. Wannan ne karo na farko da matan Kamarun suka shiga gasar cin kofi ta matan duniya kuma sun haɗu da tsofaffin hannu kamar ƙasar China da Japan amma duk da hakan dai sun iya ƙoƙarin su Golan Super Eagles Vincent Iyama ya ce ba a gayyace shi ba zuwa gaban kwamitin ladabtarwa na NFF da suka zauna a ranar Laraba ba. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya dai ta yi tunanin cewar Iyama ya bijirewa yarjejeniyar da'ar 'yan wasan kwallon kafa da kasar ta kulla a baya. Mai tsaro Ragan da ya yi jawabi ne akan rashin tsaro a Kaduna a lokacin da Super Eagles za ta fafata da kasar Chadi a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. A matsayina na kaftin ɗin tawagar Super Eagles ina da damar yin korafi akan yadda 'yan wasa ke fargaba a filin da za mu yi wasa. hakan wanda hukumar NFF ta ji daɗin hakan ba. Golan ya kuma ce hukumar ta umarce shi da ya nemi afuwa kan wannan batu kuma ya riga ya yi hakan. Baba ya koma kiri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana. To a gaida baba yanzu kuma ga Malam Ismail Muhammad nan zai bayyana mana ma'anar azumi a gare shi. Sunana daga farko dai sunana Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje muhimmanci shine kamar yadda allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare kamar cikin salama cikin yadda allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa a daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi gabaki daya darussa shine kamar abubuwan da allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka dore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka aka rike su aka ɗabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe a lokacin tashin hankali wani tsaiko ne wajen kawo zaman lafiya da ci gaba da kuma daidaito a tsakanin jinsi. A Iraki da Siriya, ƙungiyar ISIL na ƙuntatawa rayuwar mata manya da ƙanana. Yanayin ya yi ƙamari musamman ga al'ummar marasa rinjaye. Ƙungiyar ISIL ta kama dubban mata manya da ƙanana a ƙarshen ranar da ya gabata 'yan shekaru bakwai zuwa takwas aka yi ta yi musu fyaɗe da tilasta musu auren 'yan mayakan ƙungiyar ta isil da damar su kuma aka sayar da su a matsayin bayi amurka na ba da taimakon jin ƙai da kuma sauran taimako amma ƙasashen duniya na buƙatar miƙewa wajen kare mata manya da ƙanana da rikicin ya shafa alal misali a jamhuriyar demokradiyyar congo cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe ya zama tamkar wani makami ne ya hallaka rayuka da dama da rurruta rikici da kuma kawo tsaikon ɗorewar zaman lafiya Amurka na aiki domin ganin an bullo da tsarin shari'a mai ma'ana. Alƙalai suna gudanar da shari'a a bainar jama'a a yankunan da abin ya shafa da yadda shaidu za su rika ba da shaida a cikin ƙauyuka da garuruwansu. Makasudin haka shine nuna wa waɗannan al'ummar cewa lallai babu cin zarafin mata da ba za a hukunta ba, kuma babu wanda ba za a hukunta ba. Cin zarafin mata ta hanyar fyaɗe matsala ce da ta addabi duniya, kuma akwai buƙatar magance lamarin. Mafi yawancin lokuta mata ne abin yake shafa, kuma babu shakka akwai mata manya da ƙanana da dama waɗanda matsalar bambancin jinsi ta shafa ba tsaya nan kaɗai ba mata suna da muhimmanci wajen kawo canji suna da tasiri a cikin al'umma kuma suna taka rawar gani ta musamman wajen yanke shawarwari da ƙarawa gwamnati tasiri cin zarafin jinsi ya haɗa da cin zarafin mata a lokacin tashin hankali kuma yana hana mata manya da ƙanana sa hannu wajen tafiyar da al'umma sakamakon hakan yana kawo koma bayan al'umma da hana ci gaba da kuma rashin ingantaccen ilimi da lafiya da tattalin arziki mai kyau fuskantar matsalar cin zarafin jinsi ya zama dole idan muna so mu farfado da gagarumin kokarin mata da kuma inganta zaman lafiya da tattalin arziki wannan shine sharhi murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to kafin mai sallama ga takaitattun labarai To a yau laraba shugaban Faransa François Hollande ya ce ya kira takwaran aikinsa na Amurka Barack Obama ta wayar talho inda suka tattauna kan zargin da shafin Wikileaks mai kwarmata bayanan sirri ya yi na cewa Amurka na tatsar bayanan sirrin shugabannin Faransa da kuma batun alkawuran da Obama ya yi na cewa Amurka za ta daina tatsar bayanan kawayenta na kud da kud wanda Mr. Hollande ya bayyana a matsayin abu ne da ba za su amince da shi ba. a baya shugaba obama ya irin wannan alkawari bayan da edward snowden ya fallasa girman ayyukan leƙen asirin da hukumar tsaron ƙasar amurka ta nsa ke yi a shekarar 2013 shugaban addinin iran ayatollah khamenei ya fito ɓaro ya faɗa a wani jawabi da ya gabatar a daren talata cewa ƙasarsa ba za ta amince da wani shiri da ya tanadi ƙasar ta ƙayyade ko kuma dakatar da shirin nukiliyar ta ba To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake mana fatar alheri a huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.